الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai <clears throat> to bayan haka akwai wani mai boss mai number eh, FG FG Federal Government number 16 N sai 41 kuma ina jin yayi ron fakin ne ko to Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau laraba a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a'lamu sunna al-manshura li'i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura na babban malamin nan shekul islam a sheikh hafiz Ibn ahmad al-hakami allah ubangiji ya ji kanshi ya gafarta masa a yau kenan inda muke 26 daidai ga watan muharram na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da 19 ga watan 11 na shekara ta 2014 miladiya akwai tambaya ta 80 daidai a kanta za mu tashi a nawa littafin insha Allah ya ce ma manzilatul ƙur'ani minal kutubil mutaƙaddima tunda muna bayani akan imani da littattafan da Allah ya saukar ne to ana son a tantance mana matsayin alkur'ani game da littattafan da Allah ya saukar ba baya can mun karanta Allah ya saukar da zabura ya saukar da attaura ya saukar da injila ya saukar da sufi ibrahima ya saukar da sufi musa sannan ya saukar da alkur'ani mai girma to waɗannan littattafan da aka ambata mana ɗin nan guda shida menene matsayin ƙur'ani cikin waɗannan littattafan dukansu me matsayin ƙur'ani status na alƙur'ani matsayin alƙur'ani kala ya ce kala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki shi ya bayyana matsayin ƙur'ani da kansa Kwamfiyatu sauran littattafan Allah ya ce wa anzalna ilaikal kitaba ya ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da littafi bi ma'ana alkur'ani bil haƙƙi da gaskiya an saukar maka shi da gaskiya ne musaddiƙan lima baina yadaihi min al-kitabi. wanda yake gaskata dukkan littattafan da suka gabace shi sannan wa muhaiminan alaihi kuma shi alkur'ani shine sama da waɗancan shine wato a muhaimin wanda ya mamaye waɗancan ƙur'ani shine dominating shine sama da waɗancan littattafan ina fata an gane ko to kun gani shi ƙur'ani a tun lokacin da aka saukar da shi shari'arsa da aiki da shi yana tafiya yana nan yana nan har ranar tashin kiyama sauran littattafan kuma akwai ɗan period da aka ɗiba musu kawai duk eh, an ɗiba masa daga lokaci kaza zuwa kaza daga lokaci kaza zuwa kaza waɗanda littattafan annabi ya zo ya tarar da su aka ce to duk ran da aka saukar da qur'ani su jingine kowa ya jingine nasu ya bi alƙur'anin nan ashe kaga alqur'anin nan shine muhaimin shine ya dominating nasu kowanne lokacin shi a can ya expire duk littafin da aka saukar so qur'ani ne shine hukuncin shi yake zartuwa yake tafiya har ranar tashin kiyama sannan waɗancan littattafan kowane littafi an takaita shi ne akan waɗansu 'yan al'umma kaɗan amma ƙur'ani shi kuma fa na kowa da kowa ne wanda ya mamaye duniyan nan na kowa da kowa ne da hatta annabi isa idan aka zo wajen shi ana neman hukunci ce ni ba a aiko ni zuwa gare ku ba an aiko ni zuwa ga isra'ila dangin nan goma sha biyu ku je can ni ba a aike ni zuwa gare ku ba to kowane annabi idan aka zo a tambaye shi abu ya ce wace